akwai yiwuwar ɗaukar akalla shekaru biyar kafin a iya gabatar da wata ƙara a kotu daga binciken da ake gudanarwa akan shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya da aka dakatar wato sab bilata. Ana tuhumar tsohon shugaban mai shekaru 79 ne da haihuwa da zargin karɓar cin hanci da rashawa a shirye-shiryen wasannin cin kofin duniya na shekarar 2018 da 2022 daga ƙasar Rasha da kuma Qatar. A cikin watan Maris da ya gabata ne jami'an tsaro suka mamaye shalkwatar hukumar da ke Zurich inda suka damƙe wasu manyan ma'aikatan hukumar su bakwai. A yanzu haka dai ofishin babban lauyan hukumar na ci gaba da bincike kan lamarin sai dai kuma binciken na iya ɗaukar wani lokaci mai tsawo. A cewar mai magana da yawun ofishin babban lauyan hukumar Andre Mati, Wannan babbar matsala ce mai sarƙaƙiyar gaske kuma binciken zai iya ɗaukar shekaru aƙalla biyar kafin a gabatar da su a gaban kuliya har ma idan hakan ta iya faruwa kenan. Ya ƙara da cewa har yanzu ba mu kai ga cimma wata matsaya ba da za mu iya gurfanar da kowa gaban kuliya kuma ba mu iya ba da takamaimai lokacin da hakan zai faru matakin da muke a yanzu shine kokarin hada bayanai da kuma bin diddigin lamarin musamman a game da wasannin cin kofin duniya na shekarar 2018 da 2022